Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. barka da zuwa technology a yau. To akwai datan da muke siya na MTN wanda muna siyan 1 gig ne a naira ɗari biyu. To mostly muna siyan shi ne ta wata hanya guda ɗaya wanda yawanci wannan hanyar nan wani lokaci suna daina badawa. To kuma in sun daina badawa kuma sai mu tsaya muna zuwa muna siyan wani data mai tsada. To akwai kuma wata hanya a wannan wajen nan kusa kusa wanda ba ma yawan lura mu duba shi. To wanda muke siya kuma na farko wancan shine star 121 sannan sai mu zo mu danna hash sannan sai mu zo mu danna hash sannan sai mu siya wannan datan nan muna siyan shi 1 gig a naira 200 biyu to idan ya kawo wannan yawanci mu muna siyan wannan datan nan ne a nan wajen wannan namba na biyu ɗin kenan wannan data for me ɗin to in mun shige shi haka kamar yadda kake gani gashi yanzu gashi nan za a bamu 700 megabyte megabyte guda 700 kenan a naira 300 kaga wanda kowa gig bai kai ba sannan kuma 1.5 gig shine har naira 500 kaga wannan datan ai ta mana tsada to akwai wata hanya kaga hanyar da yake shine mai sauki kamar yadda kake gani gashi nan wannan 00 din suna nufin ha kenan mu dawo main menu mu dawo farko farko kenan lokacin da muka shiga don mun sanya wannan 00 nan mun tura shi zai kawo mana farko farko inda muka shiga to kaga wannan lamba na ɗaya na farko wannan gashi nan kana ganin shi a sama top deal wannan to wannan lamba na ɗayan sai ka shige shi kamar yadda kake gani a nan top deal to sai ka sanya number one to sai ka zo ka shige shi ka gani to ka gani yanzu daga nan gashi nan za su ba mu 1 gig kaga enjoy 1 gigabyte for 200 naira ka gani kamar yadda kake gani to za ka sanya wannan sai ka mori wannan data 200 abin nan mb 1 gig a naira 200 kada ka manta da yi mana subscribe idan farkon shigowanka wannan channel ɗin kenan don kuma dama kana bibiyan wannan channel din